matasa ne alamar su kuma zaka ga suna yin kwalkwabo suna aski gashin kansu ba tare da yin ibada ba da haka aski gashin kai gaba ɗaya ba lokacin ibada ba sun face da yan bida kai hakuri malam barke da kai muke ba ba muke ba na ga ya ji jiki da ya sadda kai kuma gashi ba hula ballantana ya sa ya gasa haka annabi sallallahu alaihi ya bayyana cikin hadisin bukhari kun gane ko lokacin da mutum ya je aikin haji ko umara wannan ibada ce ka aske gashin kanka ana son kai kwalkwabo gaba daya ko kai sai sai manzon Allah addu'a yace ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya ya Allah ka ji kan masu aske kansu sannan kuma sai ce da kuma masu saisayan da kuma masu sai saye din wannan a aikin haji ko umara kenan a kuma idan kana da wutar larura ta ciwon kai amosa ne ya dame ka aka ciwon kai ya dame ka wannan yasa har sai ka aske gashin kanka wannan ba kai laifi ba haka kawai ka aske gashin kanka wannan to bid'a ne da haka shehu Usman bin Fodi yake cewa asharu fi ra's zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma yace gashi aka ado ne bare shi sunna ne aske shi ko bid'a ce da ko mummunan hali eh an gane ku to don haka sai a kiyaye kenan